Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku ya Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. gwamnatin Najeriya ta dakatar da shirin kafa kamfanin jirgin saman ƙasa Nigeria Air. Najeriya kuma na juyayin mutuwar mutum ɗari sakamakon ambaliyar ruwa. Sanata Bukar Abba ya za da daga takarar siyasa inda ya daga hannun gwamna Ibrahim Gaidam don neman mai gurbin sa a majalisar dattawa. Na declare ni kakan yobe politics ne. Ɗana gabana Ibrahim Gaidam shine uban politics na Yobe. Saboda haka wannan abun farin ciki ne. Rundunar 'yan sandan Najeriya za ta biya kuratan da za su duba zaben Oshin dubu hamsin a tsawon kwana goma. Yayin da Nasiru Gawuna ya zama mataimakin gwamnan Kano, sarkin arewa Bauchi da ya ture zaben 'yar tinke ya ce baya haufin zartewar gwamna MA Abubakar. MA Abubakar insha Allahu zai karisa tenwa ɗinsa na shekara hudu da rabi da ya rage ya bar Musule Katagun ya yi tenwa ɗinsa na shekara takwas. Kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya koma PDP. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Fasto Musa Muhammad wanda ke garin Kaduna da kuma Sheikh Sani Isa na masallacin wafrot shi ma a garin na Kaduna. Ga Fasto Musa. Wannan mulki mulkin nan na duka ne. Buhari dole ne ya sa ido dole idon shi ya bude ya ga irin shugabannin da yasa ya ji irin rahotannin da ake kawo a kan su. wanda bai yi da kyau da wuri-wuri ya tabbatar mashi cewa ba ka yi da kyau ga abin da mutane suke magana a game da kai aka canza in bai canza ba sai a canza wani a kawo wanda zai yi ma jama'a aiki zai musu ana surmiƙeya ana zumunci da juna ana neman abinci wasu 'yan arewa su je kudu 'yan kudu su yi arewa 'yan gabas su yi yamma 'yan yamma su yi gabas so ana nan a surmuke da ma'aikatanmu da sojojinmu da dukkan ana nan a surmuke ana nan a caccakuɗi idan ba mu sa kyakkyawan lamiri a cikin zukatanmu ba kar ka ga kai soja an kai ka aiki kai daga arewa ne an doke ka an kai ka kasar ibo ka ga cewa wannan ai ba kabila ta bane bari in yi masu cin tashi to ubangiji yana ganin ka zai kakkaɓo jirginka daga can kudu ya dawo da kai arewa kuma ka samu hukunci daidai da kai haka kada kai ɗan kudu ka tashi ka zo ƙasar maiduguri a matsayin ka ma'aikaci a kana yin aiki a ƙasa najeriya ba a ƙabilar ka ba ba a ƙasar ka ba a ƙasar mu ga baki ɗaya all ko ina naka ya kamata shugabanni polis ya san haka eh, sojoji su san haka da sauran security duk inda suke Najeriya ya kamata su san da wannan musamman zai kira da shugabanni na prison wanda suke lura da wa'anda suka yi laifi da kuma tarin yawa wa'anda ba ma dalili suna nan kwakwance a prison. Ku ji tsoron Ubangiji ku tausaya ma al'umman nan suna ƙarƙashin ku sai abin da kun so to babban abin da muke son ya kawo, a zo a ga ɗan uwa yana cikin prison yan uwa su zo da taimakon da za su bashi sai ku anshe kuna ci kuna kaiwa gidajen ku kuna ba 'ya'yanku ba abin da ke zo ma firzin ɗin Najeriya in bayan kuli-kuli. In ba kuli-kuli kansa ya kaba ina da tabbas ina zuwa firzin na tabbatar da wannan kuli-kuli shi ne kawai za ka iya saye ko garin rogo ko garin rogo in ka sai mai kyau bai ta za ku kwashe ku kai gidajen fito canji ake ku canza daga mugayen halaye shugabanni na prison ku sa ido daga kananan ku ga halayen da kuma ku gyara naku halaye manya domin ƙasar nan ta yi canji a ce prison ba ka da ikon ka je ka ba dan uwanka da yake a matsala ka ba shi wani abin da zai taimaki rayuwar shi a wurin sai a an shi sai ka sai kuli kuli ka ba shi kuli kuli ne shine dattin abincin da za a iya ba dan prison ya ya kai in ka sai silifas ka ga dan prince yana taya ba silifas ka sai silifas ka ba shi sai ku an shi ku kai gidajen ku da matan ku da yayan ku kuna dore wanka da su ba ku gane ba kuna cin ku ba a kwan a tashi yayan ku ne za a juye a sa security su ma a yi masu abin da ku kuka yi ma 'ya'yan wasu a kwana a tashi iyayen ku ne za su juye suna prison to don haka kalubale ne ga kowane security da muke da shi Najeriya haka police ku mantawa abubuwan da kuke yi haka in ba ku gyara ba haka za a yi gyara da ku ƴaƴanku za su koma su ne ake wa cin kashin da kuke ma yan uwanku ina kira gare ku da babban murya yan uwa duk da muke Najeriya a taru a yi ta adalci mu kaunaci juna mu sa kauna a zukatanmu da ƙarshe ina so in sake kira da janar janar yadda ubangiji ya taimake ka ya kuma sa ƙaunaka ko soyayyaka ya baka ta goma shi da farin jini da dukkan al'ummar Najeriya. Kudu da arewa gabas yamma musamman dole ka yi tsaya ka yi tsayin daka wanda yake baccin ka ma ya zama addu'a zaman ka a addu'a ko a ofis kake zama ka tabbatar kana karkashin ubangiji ka miƙa kanka ga ubangiji akwai makirai in ba tare da addu'a ba za su yi maka zagon ƙasa su burma ka a cikin mulkinka amma Ubangiji ba zai bari ba har lokacin da za ka gama mulkinka a cikin salama yadda za a ce an yi wani shugaba adali a Najeriya daga 2015 zuwa lokaci kaza ga irin mulkin da ya yi na adalci wanda za a sa shi a cikin tarihin wanda ba za a guji wannan addu'a mu da roƙonmu ga Ubangiji ya tabbatar muka da haka. Shi ma Sheikh Sani Isa ya ce. Assalamu alaikum jama'ar Najeriya musamman Najeriya ta Arewa. Na ce jama'a domin in haɗe musulmi da Kirista da ma wanda ba musulmi ba ba Kirista ba amma kuma shi ɗan ƙasa ne. Yana da haƙƙi yana da ‘yanci na yi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo kamar yadda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi. A wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki cewa jama'a mu zauna lahiya. Shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya. amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da kewayenmu ko nauyi da kewayenmu na ƙara tabbatar da zaman lahiyar nan malamai da nasu sarakuna na da nasu shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lafiya ya karfafa kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa to kaga irin wannan muke so 'yan najeriya su farka su waye dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shine matsala ba to kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin sardauna wanda zai yi ministocin shi su sande a wani kirista Ba ya yi ministocin shi su ga suna wanda ba zan tuno sunan su ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne to dan Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba a kan daidai ba ba kan dacewa ba to wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amso su malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu ma'ana suna da fahimta iri biyu wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin to amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayinsu da fahimtar su suna cewa a'a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim me raddul mazalim a mai dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi to tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa to in an an so wannan kuɗi aiko daidai ne wannan shine magana to nan muka kammala wannan shirin na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana